mutane sun cika magoya bayan shi shugaba Trump a wannan dandamali na Orlando, Florida wato jihar Florida na Amurka. An taru sosai sosai kuma yana can yana duk wasu irin jawabai da kasan yi a wancan lokaci na 2016 abubuwan da suka sa ya ci zaɓe yana can yana ta maimaita su akan mambari. Eh, amma mutane gaskiya an taru sosai sosai duk da dai wasu kafafen yaɗa labarai suna cewa ainihin dubbannin mutanen da aka yi tsammanin za su fito kamar yadda shi shugaba trump ya sa a hannun eh, twitter handle din shi shekaran jiya cewa mutane dubbanne sun riga sun taru sama da mutum dubu ɗari ma sun riga sun yi rijista idan an ce ba su kai yawan haka ba To kamar yadda ka faɗa cewa ya bayyana abubuwan da ya yi sa baya sa suka abin nan. To babu wani sabon abu da ya fito da shi a wannan yaƙi neman zaɓe? Wato babban abin da yanzu yake ya nuna cewa zai ainihin kamar alakanta wannan kamfen ɗin nashi na wannan neman wa'adi na biyu shine kamar wato tattalin arzikin Amurka. kuma duka ma masu sharfi suna cewa lalle lalle idan ka ga shugaba trump ya sake komawa to lallai ba zai rasa nasaba ba da nasarori da ake ganin cewa tattalin arzikin amurka yanzu yana samun bunƙasa ya samu tagomashi sosai sosai na yanda wato akwai ayyukan yi ya wadata mutane suna fita su saye da sayarwa a ah, rashin aikin yi ya yi ƙasa sosai to wannan ana ganin cewa shine babban muhimmin abu da shi shugaba trump zai yi kamfen a kai to akwai wasu batutuwa batun zancen bakin haure da yake yi kana ganin zai taɓo wannan abu a wannan yaƙi neman zaɓen kuwa. ya ma ko wannan jawabi da ya yi a yau ya yi magana cewa wato yana cewa magoya bayan su Eh, ku duba ku gani da a ce na eh, kalmasa hannuwa na na bar wa'annan cirololi na mutane da suka taho sauwa to daga eh, ainihin kudancin amurka a ce an ba su sun shigo cikin ƙasar nan ku yi tunanin da me zai samu mu so ko yanzu haka shi ma bayan tattalin arziki abin da ya magana kenan na biyu kan magana yadda yake ƙoƙarin kare amurka daga bakin haure to kuma ka san wannan wato wani abu ne muhimmi wanda yawancin magoya bayan shi shugaba trump suna son wannan ya zamanto cewa an kare ainihin iyakar amurka da kamar da ka san sai wato da saukin tsallakowa kamfin da amerika tana da abin da ake ce ma land border tsakaninsu da kasashen da ke mexico yes to za ka iya tsallakowa ta kafa ko kuma ka ɗan tsallaka wani ɗan ƙorama haka ka shigo to yanzu da an riga an an tattara wannan hanyoyin an sa abin nan matakai masu tsauri to sai dai bayan irin waɗannan jawabai da ya yi na irin nasarorin tattalin arziki da aka samu da sauran abubuwa da ya batutuwa da ya taɓo ya kuma ɗauko maganan da ya saba yi na cikakkar kafafen yada labarai yana kiransu wato na ƙarya ko na jabu to kana ganin wannan hudda tsakanin shi da 'yan jarida ko kuma kafafen yada labarai akwai alamar wannan abun zai inganta koko dai za a ci gaba ne da irin wannan zaman doya da manja tsakanin kafafen yada labarai da trump wato hajji yakubu eh, shugaba trump bai yi minti talatin a kan stage ba akan mambari na kaddamar da wannan kamfen din nashi sai da ya nuna hannu ya zunguri inda 'yan jarida suke tsaya a baya ya kira su da fake din nan da yake kiran su wato na jabu na jabu ya nuna su kuma aka yi masu irin kururuwa din nan ta nuna rashin goyon baya to ban tunanin ban tunanin wata alaka ko dangantaka su za ta inganta tsakanin shugaba trump da abin da yake kira wato kafafen yada labarai na jabu su ma kuma su kuma suma ba sanyi suka yi ba saboda suma ma sun nannaɗa hannun riga suna sun takan masa duk wani abin da ya inda ya shiga suna nan kansu eh, ka ga duk rana wato suna ta maimaita wani abu na aibu ko na kushewa ga shi shugaba Trump so gaskiya bana tunanin za a ga wani ingantar dangantaka tsakanin su